hukumomin Najeriya na ɗaukar matakan hana shigowar muran nan mai kisa coronavirus musamman daga kasar Sin. Tun shirye-shiryen aikin hajin bara jami'in ma'aikatar lafiya wanda har ila yau kwamishinan lafiyar alazan ne Dr. Ibrahim Kana ya gargaɗi alazai da gujewa cuɗanya da raƙuma a yankin na Larabawa. Duk raƙuman nan suke rike da cutar cuta da ake kira MERS-CoV wato Middle East Respiratory Virus coronavirus. Su wannan raƙuman suke da wannan ba ɗan adam ba. sai ka je ka haɗa kanka da wannan raƙuman tun ka kama da wannan cutar me zai kai ga alhaji zuwa wai gun raƙumai yadda ƙasan saudiya suka yi ba abin da zai haɗa alhaji da raƙumi sai dai alhaji mai karambani saboda haka mu muna kira ga alhazai idan mutum ya je dan Allah da annabi ya kula da abin da ya kai shi matakin da zahiri Najeriya ke dauka kan hana isowar cutar shine duba lafiyar matafiya da suka shigo kasar daga ƙasashe da wannan lamari tuni ya haddasa asarar rayuka ba ma irin ƙasar Sin. process where we can ask people about their travel history when they come into the country and start some basic surveillance on uh, this new virus. Yanzu dai muna duba kayan matafiya da suka shigo Najeriya da filayen jiragen sama da zuba ido don gano yiwuwar wannan sabuwar kwayar cuta. In ji shugaban cibiyar yaƙi da cutuka ta Najeriya CDC Dr. Chike Ehekezo. Dr. Ibrahim Kano na ma'aikatar ta lafiya ya bayyana cewa cutar kan fara daga mura inda daga bisani aka iya samun rasa rai. Na farko tukuna da sanar da sanar da ke farawa daga mura. Mura mai sauƙin nan sai mura ta zo ta yi tsanani mura ta ki tsayawa sai kuma masassara zazzabi kenan to sai kuma tari bayan nan kuma sai ga jikin mutum sai ya salwanta wannan ya nuna duk wani wanda ya tafi china shi ma sai ana taka tsantsan da hulɗa da shi kenan a ai shi samu yanzu ta muka tashi tsaye yanzu a airport mu a of course idan daga jirgi ne sako misali daga china yanzu dole ne mu tashi tsaye mu lura sosai yawa mu yi tsaye musu gwaje-gwaje amma duk wanda ya shigo airport yanzu Najeriya ana gwada mai temperature din jikin shi wato zafin jikin shi kenan bayan haka kuma ma'aikatan mu suna nan a zaune suna kallon kowa da ke shigowa da zarar an ga mutum yana da wani mara da ya wuce mara da ba da ba wannan ba za a keɓe shi gefe a je shi ma bincike shi da kyau in yi kama ma a jaɗo jinin shi a yi gwaje-gwaje kafin a sake shi ya shiga cikin jama'a duk mataki ne muke ɗaukawa mu tabbatar cewa wannan cutar bata shigo Najeriya ba amma mutum ya taho da wannan cuta shi ma mu kama cikin karamin lokaci mutum in ya kamu da cutar yana iya warkewa in aka gano abin da wuri mutum na iya kama da cutar waye su shiga cikin mutum ya har ya sauki wasu kuma ba sa da wannan rabon Binciken da ne ya nuna ba tsananin fargabar cutar ba kamar yadda ya kasance a cutar Ebola da ta sanya daukar jita-jitar wanka da shan ruwan gishiri da ya sanya asarar rayuka ba. Ba mamaki jin nisan cutar daga Najeriya ya takaita firgicin. A daidai lokacin da jami'an lafiya ke kira ga kula da tsaftar muhalli don dakile illar beraye da kan haddasa zazzabin lasa mai kisa. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.